This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk sanyin na ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na ranar yau Alhamis, bakwai ga watan Maris na shekara ta 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanun labarai. Kungiyar Hamas ta faɗa yau Alhamis cewa Taugarta ta bar birnin alkahira na kasar Masar, wurin da ake tattaunawa da ta mai da hankali kan cimma sabuwar yarjejeniyar ta buɗe wuta da Isra'ila. Hukumar tsaron tarayyar Rasha FSB ta faɗa a yau Alhamis cewa ta harbi wani ɗan ƙasar Belarus lahira wanda ya shirya tarwatsa wani ginin gwamnati. Yau Alhamis ministan harkokin wajen ƙasar Sin Wang Yi ya soki Amurka kan ƙoƙarin dakile bunƙasar Sin ta hanyar ƙaƙaba mata takunkumai. bayan labaran duniya za ku ji cewa a jihar kaduna da ke arewacin najeriya wasu 'yan bindiga sun kai hari kan wata makarantar firamare da safiyar yau alhamis inda suka yi awon gaba da yara dalibai da dama da suka shiga kuma sun yayimi yara 'yan makaranta wanda suka hada da na primary school din da na secondary school din kimanin 200 suka hada da malamin makaranta guda daya Kasashen Nijar da Mali da Burkina Faso sun kafa wata rundunar dakarun haɗin gwiwa domin yaƙi da ayyukan ta'addanci a yankin Sahel, to amma kuma yana yawa watakila matsalar za samu ita ce matsala ta kuɗi ko ko ta makamai masu hannu da shuni su ne za su taimaka musu shine babba aya don to haka kuma za mu kawo muku shirin lafiya uwar jiki to amma yanzu sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniyar. Kungiyar Hamas ta faɗa yau Alhamis cewa taugarta ta bar birnin alkahira na ƙasar Masar wurin da ake tattaunawa da ta mai da hankali kan cimma sabuwar yarjejeniyar ta buɗe wuta da Isra'ila kuma za a ci gaba da tattaunawar a mako mai zuwa. sanarwar ta hamas ta biyo bayan kokarin da kasashen amurka da masar da qatar suka yi na tsohon makonni akan wani shiri da ya haɗa da dakatar da yakin na tsawon makonni shida tare da sako wasu da ake garkuwa da su a zirin gaza da kuma wasu fursunoni da ke hannun isra'ila kawo yanzu dai babu wani bayani daga isra'ila wadda ta yi watsi da bukatar hamas na cewa sojojin isra'ila su janye gaba ɗaya daga zirin gaza isra'ila ta ce ta kudura aniyar kawar da kungiyar hamas bayan harin da hamas ta kai a ranar 7 ga watan oktoban bara wanda ya yi sanadin mutuwar mutane 1,200 a cewar ƙididdigar Isra'ila. Rannar sojan Isra'ila ta bayar da rahoton cewa ta kai hare-hare tare da lalata hedkwatar mayakan a ɓangaren kudancin zirin Gaza. Hukumar tsaron tarayyar Rasha FSB ta faɗa a yau Alhamis cewa ta harbi wani ɗan ƙasar Belarus hallahira wanda ya shirya tarwa tsauni ginin gwamnati a yankin Karelia na arewacin Rasha a madadin Ukraine. Hukumar ta FSB ta ce mutumin ya shirya yin amfani da bama-bamai don kai hari a birnin olenet mai tazarar kilomita 250 daga kan iyakar rasha da finland hukumar ta yada wani faifan bidiyo da ke nuna yadda jami'an tsaro suke kutsawa cikin wani gini a wani yanki mai nisa sannan suka buɗe wuta daga bisani kuma sai bidiyon gawa a ƙasa kawo yanzu dai babu wani ƙarin haske daga jami'an ukraine kan lamarin Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yau Alhamis ministan harkokin wajen kasar Sin Wang Yi ya soki Amurka kan kokarin dakile bunƙasar Sin ta hanyar kakaba mata takunkumai ya kuma jaddada aniyar Beijing na tabbatar da tsarin duniya da kawayenta irin su Rasha. Da yake magana da kafafen yada labarai na cikin gida da na waje yayin taron shekara-shekara na majalisar dokokin kasar ta jeka kanayika wang ya ce yayin da dangantaka da ke tsakanin sin da amurka ta sami ingantuwa tun bayan taron da shugaban amurka joe biden da shugaban sin shi jinping suka yi a watan nuwamban bara har yanzu akwai kuskuren fahimtar washington game da kasar sin mai yawa kuma bata mutunta alkawuran da aka yi a lokacin taron ba ya ce amurka na ci gaba da sabunta hanyoyin da suke bi na murkushe kasar sin yayin da suka fada da jerin takunkumai ya kuma kara da cewa burin washington na hukunta beijing ya kai wani mataki da ba za a iya musaltawa ba to an jima kaɗan hafiz zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya to amma kafin nan rahotanni daga jihar kaduna da ke arewacin najeriya na bayyana cewa wasu 'yan bindiga sun kai hari a wata makarantar firamare da ke garin kuriga ta karamar hukumar mulkin cukun inda suka yi awon gaba da dalibai sama da ɗari ɗaya tare da malamin su hukumomin tsaron jihar dai sun tabbatar da aukuwar lamarin duk da yake sun ce ba a kai ga gano ainihin adadin yaran da aka sace ba daga kaduna ga rahoton isa lawal ikara da safiyar alhamis nan ne dai 'yan bindiga suka yi wa makarantar firamare da ake kira lea primary school kurigawan kawanya inda suka kora ɗaliban makarantar 'yan kimanin shekaru bakwai zuwa goma sha biyar kuma suka haɗa da wani malami zuwa daji wanda har ya zuwa yanzu kuma ba a ji ɗuriyarsu ba. Malam Aminu Jibrin Gwada ba kuriga haifaffen ɗan garin kuriga ne. kuma ya yi mun bayani a kan abin da ya faru. Ga misalin karfe takwas zuwa karfe takwas da rabi bayan ɗaliban makarantar firamare da sakandare sun shiga azuzuwan su after assembly sai ga su wa'innan 'yan ta'adda sun yi wa wannan makaranta ƙawanya da ake kira da suna LEA Primary School Kuriga 1 da suka shiga kuma sun yayimi yara 'yan makaranta wanda suka hada da na primary school din da na secondary school din kimanin biyu, suka hada da malamin makaranta guda ɗaya, wanda shine principal na bangaren karamar secondary school ana ce mai Abubakar Isa suka yi awon gaba da su. Ya zo yanzu a wani labarin ko ina suka dosa da su? Daga lokacin da suka yi wannan aiki makarantar tana gabacin gari ne to sai suka nufi shiyar gabas maso arewacin garin. Sai dai da yake so masana daji ne ko sun ɓadda sawu bayan sun shiga daji kuma sun yi wani bangaren da su. Amma yanzu wanne irin hali iyaye suke ciki da sauran al'ummar gari? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un al'ummar cikin garin ku daga muna cikin ɗimuwa da tashin hankali sakamakon yara ɗari biyu yaro ɗan shekara bakwai takwas zuwa shekara goma goma sha biyar firamare da sakandare a ce yau ya tafi makaranta an mai wanka ya je a ce an ɗauke shi an tafi da shi iyaye suna nan fa suna ta kuka wasu ma suna ta suma saboda suna ganin kamar abin ai yaro ma ya riga ya tafi kenan. Tuni dai rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ta tabbatar da tura jami'an tsaro yankin domin tabbatar da an bi 'yan bindigan har cikin daji. Sai dai rundunar ta ce bata san adadin ɗaliban da aka kora ba tukuna. in ji mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar kaduna asp mansur hassan e alal hakikanin gaskiya wannan mummunan al'amari ya faru a ita wannan makaranta to amma yanzu dai tun da abu ne wanda ana ta kokari a ga cewa an yi rescue nasu kuma yanzu haka jami'an mu na 'yan sanda da soji da kuma sauran jami'an tsaro na farin wanda suke kuma da civilian jta wato 'yan sa kai duka an bazama zuwa cikin wannan daji domin a ga cewa an ceto su wa'annan yara so a yanzu har yanzu dai ba mu samu a pigos din ba dan ba ta pigos din muke ba ta ceto su muke yi wannan dai ba shine karan farko da yan bindiga ke sace ɗalibai a makarantun jihar kaduna ba abin da ya sa kuma masana harkokin tsaro irin su dabta yahuza ahmad getso ke ganin wannan babbar barazana ce a bangaren ilimi na farko zai ruguza zukatan iyayen yara na biyu zai karya wa malamai gwiwa sannan kuma na uku zai kawo nakasu ga koma bayan harkar ilimi sannan na hudu kwarin ilimin da ribar makomar arewacin najeriya ko yankunan da waɗannan abubuwa suke faruwa zai ƙara faduwa sannan na biyar makomar ƙasar domin duk al'ummar da makomar ilimin ta ba shi da kwari to lallai makomarta tana da alamomin tambaya babu iyaka. Wata shawara za ka bayar a kan yadda za a magance wannan matsala? Shawara ta farko su al'ummu a duk inda ake da makarantu tun da dama mun san da dabaru na al'ada wanda muke amfani da su domin samar da tsaro da kuma ba da kariya ga wato abubuwa namu na cikin gida ya zama ana amfani da su ta yadda ya kamata a cikin al'umma. Na biyu hukumomi su samar da wani tsari wanda zai ba da sababbin na'urori na zamani waɗanda za su iya samar da sadarwa kai tsaye yadda in akwai matsala irin wannan za a iya tura jami'an tsaro tsaro da gaggawa. Idan dai hukumomi suka tabbatar da adadin ɗaliban da aka sace ya kai ɗari biyu kamar idda al'ummar yankin suke cewa to ɗaliban da aka sacen za su zama mafi yawa kuma mafi ƙanƙantar shekaru da aka taɓa sacewa a jihar Kaduna. Abin da ke ƙara saka fargaba a zukatan ɗalibai da iyayensu game da makomar makarantu a faɗin jihar Kaduna. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna. a Najeriya. Tuwa gaida Isa Lawal Ikara yanzu kuma ga Hafiz ya dawo da ci gaban labaran duniya. Jiya Laraba 'yan siyasar kasar Haiti sun fara kulla sabbin ƙawance da suke neman haɗin kai da za su jagoranci ƙasar wajen fitar da ita daga tashe-tashen hankali na ƙungiyoyin 'yan daba da ya rufe babban filin jirgin sama na kasar sannan ya hana firayim minista ariel henry da ke fuskantar kalubale komawa gida al'amura da dama sun tsaya cik a haiti inda har yanzu makarantu da wuraren kasuwanci a rufe suke yayin da ake zargin kungiyoyin 'yan daba da ke rike da kimanin kashi hamsin cikin ɗari na babban birnin kasar port au prince inda gawaroki da dama ke yashi akan tituna an kuma kai har-har a manyan gidajen yarin kasar guda biyu wanda ya sanadin sakin fursunoni sama da dubu hudu a ƙarshen makon da ya wuce daga ƙarshe shugaban amurka joe biden zai gabatar da jawabinsa na halin da ƙasa take ciki na state of the union a wani zama na haɗin gwiwar majalisar dokokin ƙasar a daren yau alhamis yayin da yake ƙoƙarin bayyana irin nasarorin da gwamnatinsa ta samu da neman 'yan majalisa da su yi aiki kan taimakon tsaro da kuma shawo kan masu kada ƙuri'a gabanin neman sake zaɓensa a watan nuwamba mai zuwa Biden ya faɗa a jiya Laraba a cikin wani faifan bidiyo da aka wallafa a kafafen sada zumunta na zamani cewa ya shirya bayanin ci gabanmu da aka samu da kuma shimfiɗa hanyar da ke gaba. Ana sa ran zai tattauna batutuwa kamar gine-gine da farashin magunguna da bashin ɗalibai da haƙƙin zubar da ciki da kuma takaita mallakar bindiga. Jawabin Biden na zuwa ne a daidai lokacin da ake ganin da alama Biden zai fuskanci tsohon shugaban kasar Donald Trump a karawar da za su sake yi da suka yi a zaben 2020. Muhammad Hafiz Baballe kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka Washington DC. Ƙasashen Nijar da Mali da Burkina Faso sun ba da sanarwar kafa wata rundunar haɗin gwiwa domin tunkarar matsalolin ayyukan ta'addanci a yankin Sahel. to sai dai duk da yake masana na ganin matakin ya dace amma kuma suna ganin akwai ayar tambaya kan hanyoyin samun kudaden gudanar da sabuwar rundunar wakilin mu a yamai silimin mani barma ya aiko mana da karin bayani a ƙarshen taron kwamandojin rundunonin mayakan niger mali da burkina faso da ya gudana a birnin yamai ne kasashen uku suka sanar cewa sun kafa rundunar haɗin gwiwar kasashen ƙawancen ios da nufin ƙara jan ɗamarar yaƙi da ta'addanci a yankin sahel janar musa sallau barmu shine babban kwamandan rundunar mayakan niger nous sommes arrivés à concevoir une force conjointe des pays de l'AES. ya ce mun kai ga kafa rundunar haɗin gwiwar ƙasashen ios e wacce za ta fara aiki nan ba da jimawa ba domin tunkarar ƙalubalen tsaro a yankinmu mai sharhi a kan sha'anin tsaro mustapha abdullahi na kallon matakin ƙasashen na ios e da mahimmanci duka wannan kasashen uku dama sun san juna suna cigaba kuma tsakanin su ne sojawa ina tsammani abu ne mai mahimmanci. Hada karfin soja dubara ce da ka iya baiwa kasashen uku damar tunkarar barazanar da suke fuskanta daga ciki da wajen yankin kwanji kwararre a kan sha'anin tsaro a bas mumuni wanne yake da kwarin gwiwa a game da tasirin da rundunar ka iya yi a fagen daga. Taron an yi shi eh, lokacin da ita kuma Algeria ta ƙara wani wasan koyon yaƙi a can iyakanta ita da mali alaƙoƙin da suke da mali sun ɗan gurɓace kwana biyu na biyu lokacin da mali ta samu nasara ta anso arewacin malin ganin cewa dole in ka an wuri kuma ta an tsare abu na uku shine ana ganin kamar dai kwantan musane ake tsakanin ecowas da kuma kasashen IS musamman Niger. Ana cewa ana iya hari ko ba za a kai hari ba. Juye-juye mulkin da aka fuskanta a niger da Mali da Burkina Faso a shekaru uku na baya-bayan nan sun yi sanadin mayar da su saniyar ware. Lamarin da ake hasashen zai iya haddasa cikas wajen samun kudaden gudanar da sabuwar rundunar ta IOS kwatankwacin matsalolin da aka yi fama da su a zamanin Jason Sahel. Yana yawa watakila matsalar da za a samu ita ce matsala ta kudi ko ko ta makamai. masu hannu da shuni su ne ne za su taimaka musu shine babba aya don akwai rasha akwai tarki, to sai man ga yadda harakokin suka faru tukuna. sababbin salon yakin da kungiyoyin ta'addancin sahel ke bujiro da su abu ne da aka yi amanar cewa karfafa matakan soja na iya tasiri kansu to ma masana na shawartar masu ruwa da tsaki akan bukatar mai da hankali kan ayyukan kyautata rayuwar talakawa dan ta'adda ana iya shi amma ta'addanci ba ya kashe shi da bindiga kenan ana son a kashe ta'addanci dole bayan bindiga tana aiki kuma eh, sai an yi tattalin arziki a yi iko na gari da adalci ba zalunci dan yaƙi matsala an san yaushe ke fara amma ba a san yaushe ke kariya ba kuma shi wanda yaƙi na ta'addanci ba yaƙi bane wanda ake ce ma conventional a'a shi yaƙi ne na mamaye dole sai da wasu sa'o'i wanda ba dole ba sai na soji. A watan Satumban 2023 ne kasashen Mali, Nijar da Burkina Faso suka ba da sanarwar kafa kungiyar kawance ta IOS. Wace a ƙarƙashinta suka ayyana cewa za su gudanar da ayyukan haɗin gwiwa a fannoni da dama. farawa da matsalolin ta'addancin da suka addabi baki ɗayan yankin sahel yau shekaru sama da goma sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a da sule mummuni barma Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida, da ashirin da biyar, da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da da biyu 200.5. Baya ga haka a da yaushe ake so za a iya ziyartar shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki. Tare da ni Hauwa Umar, shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan warin jiki. Warin jiki yakan auku ne idan zufa da kuma kwayoyin cuta nau'in bakteriya da ke kan fata suka haɗu. Akwai cututtuka da ke haddasa warin jiki, amma a wasu lokutan ana samun warin jiki ne sakamakon rashin tsafta ko kuma yanayi na zafi wanda gumi ke haddasawa ko kuma wani nau'i na abinci da ake ci. Tare da ni a cikin shirin akwai Dr. Muslim Bello Katagum na asibitin Ni'ima da ke jihar Bauchi, inda ya fara da yi mana bayani kamar haka. Kwarin jiki yana nufin bromidrosis ko bromhidrosis ko kuma osmidrosis a turance ko in ce a likitance wanda yawanci ya fi kama mutane ne wanda suke shekaru sha bakwai ko sha takwas ya yi sama amma kuma yakan iya kama wanda suke shekaru takwas zuwa shekaru sha hudu sai dai ba can sosai ba haka ma kuma bai cika kama wanda suke shekaru hamsin da biyar ya yi sama ba so asalin min shekarun shekaru sha bakwai ne za mu iya cewa zuwa shekaru hamsin wannan kuma warin jikin abu ne wanda tabbas akwai abubuwan da suke iya janyo shi da wanda suke iya taka rawa sosai yayin da mutum yake da shi na abubuwan kuma ba kuma bane illa glands din da suke jikin fatan mutum wanda shine zamu bayani a gaba a likitance me ke kawo warin jiki akwai wasu sinadarai wanda suke kasan fatan mutum wansu boshi glands wannan gland specifically muna da apocrine gland muna da kuma eccrine gland wannan apocrine gland da kuma eccrine gland in generally suna nan a kasan fatan mutum kama da kasan hammata ko kuma kasan kirji fata na kirji ko kuma na wato ainihin gaban mutum wato al'aura kenan ko kuma na cinya ko kuma na hannu ko na kafa tare da sauransu wani dan adam kuma yana ci generally dan suna da matukan amfani amfanin kuma ba kuma bane illa yayin da mutum ya kasance cewa kamar zafi zai iya masa yawa to sukan taimaka gurin thermal regulations thermal regulations kuma shine ya kasance sun rage zufan da zai iya daga mutum hankalin da ba a bukata kuma sai sa waɗansu da suke samu irin wannan zafin jikin ya kasance ba samu sun yi zufan da ya kamata ba musamman a yara suka samu sun fara convulsing though wannan kuma ba wai zallan epocrine da kuma ecran glands bane suke taka rawa har da sashi na kwakwalwa wanda shine yake controlling irin wa'annan zafi jiki na thermal regulation din amma ba wannan ba ta fannin normal dan adam shi wannan bromidrosis din ko kuma osmidrosis din ko bromhidrosis wato wannan warin jiki ko kace gafin jiki ko kace wato ainihin ɗoyin jiki haka yana da rabe-rabe ne muna da epocrine bromidrosis muna da ecrine bromidrosis tare da apocrine bromidrosis so shi wannan epocrine bromidrosis din nan yawanci shi ne aka fi samun shi a jikin ɗan adam saboda ya fi aukuwa ne a ƙasar hammata ko kuma ta gurin kirji ko kuma ta gaban al'aura haka amma musamman ta ƙasar hammata wanda ba komai bane yake taka taka rawa illa manyan abubuwa kamar haka na farko akwai irin su ammonia wani sinadari ne wanda ake samun shi a jikin adam akwai irin su fatty acid musamman manya guda biyu a ciki na farko akwai wani E3 methyl 2 hexanoic acid tare da kuma RS3 muna da RS3 hydroxy 3 methyl hexanoic acid wa'annan manya-manyan acid ne guda biyu tare da taimako na bacterial decomposition haka musamman na bacterium yayin da ya kasance cewa ya yawa a jikin mutum in suka zo suka haɗu wa'annan suka damu to sai kasance cewa kuma sun ci canja yanayin fitar da wato a ce zufan da mutum da ya kamata a ce ya yi wanda baya da wari sai su mai da wannan zufan mai wari wanda zai kasance yayin da mutum ya zufa sai kasance wari yana nan yana tashi wannan ko da ma a ce bai zufa ba sai wannan warin ya fara kokarin ko kuma tunzura wannan tashin to wannan shine problem din da ake samu na wannan epocrine bromidrosis din nan so shi kuma ecrine bromidrosis ba a cika samu shi cancan sosai ba though shi kuma is more generalized wato ya fi aukuwa a duka jikin dan adam amma kuma ba a cika ganin shi ba except in mutum ya wani abu ne ko kuma in ce yayin da mutum ya wani abu ne shi kuma ya fita shi mutum in ya sha ne ko in ya ci wani abu ko in ya shafa wani abu da bai karfa jikin shi ba ko kuma bai karfa ta ba to shi ne yake fara iya nuna alamun wannan ecrine bromidrosis din nan musamman abinci irin su kama a ce albasa ko kuma garlic ko kuma a ce kori ya yawa a cikin abinci ko ga wanda suka sa giya a gaba suke yawan sha ko kuma in su sashi na abinci dai wanda ba a rasa wanda mutum in ya lura yana iya daga masa wannan warin jikin to yana da kyau ya haƙura ko kuma ta haƙura haƙura da ci ko da shan wa'annan abubuwan wa'in suka ma magani ne irin su penicillins grupin antibiotics ne haka ma kuma su bromide sisa ba a cika so ba a taɓa so ba ma zan ce mutum ya zo na ya je ya ce zai sha magani da kanshi sai ka samu ya yi treating wani problem amma kuma ya kara haddasa wani matsalan a jikin shi so an gudu kenan ba tsira ba apocrine bromidrosis wanda shine na gaba shine wanda nake cewa akan samu a yara wanda suke daga shekaru takwas zuwa shekaru goma sha hudu so shi kuma yawanci in aka samu axillary sweating ne wato in ya kasance cewa cewa kenan yaro yana yawan zufa wannan kuma zufan akan same shi ne yayin da yaro ko kuma yarinyar suke yawan wasa ko kuma suka ɗanyi kwallo suka yi guje-guje da sauran tsalle-tsalle haka wanda ba laifi ba ne yana da matukan kyau saboda yana taimakawa gurin gina jikinsu tare da ƙara lafiyarsu amma kuma laifin shine yayin da su gama wannan wasannin suka gama zufan nasu sai iyaye kasance ba su tsananta musu sun je sun yi wanka mai kyau ba wayansu za a iya ce musu je su yi wanka su je su jajjaba ruwa a jikinsu wayansu kuma za a je su ce je su wanke jikinsu wayansu ma ba a damuwa da su ko za a je a yi sallah Allah so irin wannan zufan da zai iya aukuwa ya ta yin yawa ko yaro baya iya wanke jikin da kyau har zo ya developing to shi ma ba amma wanki bane zai iya kwasan wani epocrine bromidrosis sai ga yaro ne gashi nan dai din shekara goma sha ɗaya ne amma kuma akan iya jin irin wannan warin a jikin shi to sa in dai ba wai wani abu ba yana da kyau mahaifin ko mahaifiyan su kasance su ne da kansu ko kuma wani babban wa ko wani babban ya su kasance su ne suke wanke su su wanke jikin su da kyau yanda ya kamata to yana taimaka gurin preventing wannan form of epocrine bromidrosis din. To me menene ma bambancin warin jiki na rashin kula ko kuma rashin tsafta da kuma warin jiki na ciwo warin jiki na rashin kula shi ma yana aukuwa sosai a wannan environment dan da yawa daga cikin mutane ba bromidrosis suke da shi ba ko kuma osmidrosis wato suna da shi general poor hygiene ne wanda wato uh, ba sa samun dama ko in ce ba sa tsafta jikinsu yadda ya kamata kuma ba sa yi kwata-kwata akwai wanda shi wanka ba matsalan shi bane wanka ba matsalan ta bane su ba sa yi sai in sun kama za a je wani taro ko za a zo a zo a ce akwai wani event ko kuma wa'insu ranaku specifically a ce ko in zai je church ne ko in zai je masallaci ranar juma'a sai wani ya kasance cewa yana tsabta jikin shi to ko kuma wani gashi yana tsabta jikin shi amma kuma shi kanshi ya san cewa ba wanka mai kyau yake ba ko ba wanka mai kyau take ba amma akwai wanda suke wanka mai kyau din amma still akan samu irin wannan body odor din musamman ga wanda ya kasance suna barin gashi a kasar hammatansu ko kuma gashi a kirji in maza ne tare da gashi a private part in maza ne ko kuma bukata sai sa inda hali yana da kyau koda a so ɗaya a sati in mutum ya lura cewa irin wannan body odor da yake da shi ba wai na rashin lafiya bane yana da kyau mutum yana shaving tana shaving kowane sati sau ɗaya wannan yana taimakawa gurin rage gashi to yayin da ya kasance wannan gashin ya ragu kuma to ba za a na samun secretion din wannan epocrine tare da ecran gland din yayi yawan da zai kasance cewa ya haɗu da bacteria da zai jawo wari ba to sai kasance in ma za a samu warin ba mai yawa bane amma akwai wanda shi kuma sana'an shi ne wanda dole sai ta kama ya kasar ranar da zai zo ya siffa to kaga irin wannan ba za ka ce bari ba don ba za ta yiwu ba don dole ne mahalaliyan shi dole ta nemi halaliyan ta to irin wannan shawarin da ake bayarwa in ya kasance cewa body odor su ko wani jikin su yayin da suka yi aiki ne suka yi siffa to yana da kyau ya kasance sun iya bin hanyoyin da za su bi don su tabbata cewa wannan zufan sun wanke shi yanda ya cancanta so ta fannin kuma wanda warin jiki na shi kuma ciwo muna da a lot of cututtuka wanda su kuma dama suna zuwa da irin wannan wato ainihin warin jiki wanda sun fi karfafawa ta fannin ekranci wannan bromidrosis ko kuma yanzu an ce under metabolic conditions that are more related to shi wannan ekran bromidrosis din kamar zuwa ce irin su trimethyl aminuria wanda aka fi sani shi da fish odor syndrome wanda matukan wari ne ko in ce gafi ko doyi mai bala'in karfi wanda mutum da yake da shi sun har sukan samu depression saboda suna tsoron shiga cikin mutane ko kuma mutane suka je su sai su ga kamar suna ja baya da su so muna samun su phenylketonuria akwai irin su um, shadow of cat syndrome muna da irin su sweaty feet syndrome muna da other ones wanda they are more related to su kuma generalized uh, bacterial infection musamman na wanda karina bacterium suke causing wani abu shi uh, erythrasma muna da irin su intertrigo muna da irin su trichomycosis axillaris ko kuma trichomycosis pubis wanda dukan su bacterial infection ne yayin da suka yi yawa sai kasance suna depositing tare da wari ko kuma in ce sun bayyana features ɗinsu tare da wari wato mutum ba ma warke wani yana da kuraje akwai kaikayi akwai kuma komai bai zazzabi amma kuma sai ya a kamfanin din wannan alamomin tare da wari a jikin shi so kun ga irin wannan conditions ne wanda su ma daban-daban ne so akan same shi yayin da mutum ba yana da rashin lafiya ba shi wannan warin jikin ko kuma akan same shi yayin da mutum yake da wato ainihin lafiyan shi a wato amma kuma yana da irin wa'annan ɗaya daga cikin conditions da na faɗa wanda shi ma kowanne akan ba da irin nashi kulawan da zamu tattauna a gaba. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a Latilas a nan za mu dasa aya a cikin shirin sai a tare mu a wani makon dauke da ci gaban shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku sai kuma Dr. Muslim Bello Katagum da ya ilmantar da mu a cikin shirin. Ni hawa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya. To a gaida Hauwa Umar. To da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice. Ƙungiyar Hamas ta faɗa yau Alhamis cewa taugarta ta bar birnin alkahira na ƙasar Masar wurin da ake tattaunawa da ta mai da hankali kan cimma sabuwar yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da Isra'ila kuma za a ci gaba da tattaunawar a mako mai zuwa. sanarwar ta hamas ta biyo bayan kokarin da kasashen amurka da masar da qatar suka yi na tsohon makonni akan wani shiri da ya hada da dakatar da yakin na tsohon makonni shida tare da sako wasu da ake garkuwa da su a zirin gaza da kuma wasu fursunoni da ke hannun isra'ila hukumar tsaron tarayyar rasha fsb ta faɗa a yau alhamis cewa ta harbi wani ɗan ƙasar belarus har lahira wanda ya shirya tarwatsa wani ginin gwamnati a yankin karelia na arewacin rasha a madadin ukraine hukumar ta fsb ta ce mutumin ya shirya yin amfani da bama-bamai don kai hari a birnin olenet mai tazara kilomita 250 daga kan iyakar rasha da finland yau alhamis ministan harkokin wajen kasar sin Wangi ya soki amurka kan kokarin dakile bunƙasar sin ta hanyar kakaba mata takunkumai ya kuma jaddada aniyar Beijing na tabbatar da tsarin duniya da ƙawayenta irin su Rasha. Da yake magana da kafafen yada labarai na cikin gida da na waje yayin taron shekara-shekara na Majalisar Dokokin Ƙasar ta je kanayika Wang ya ce, yayin da dangantaka da ke tsakanin Sin da Amurka ta sami ingantuwa tun bayan taron da shugaban Amurka Joe Biden da shugaban Sin Xi Jinping suka yi a watan nuwamba bara. har yanzu akwai kuskuren fahimtar washington game da kasar sin mai yawa kuma bata mutunta alkawuran da aka yi a lokacin taron ba jiya laraba 'yan siyasar kasar haiti sun fara kulla sabbin kawance da suke neman haɗin kai da za su jagoranci kasar wajen fitar da ita daga tashe-tashen hankali na ƙungiyoyin 'yan daba da ya rufe babban filin jirgin sama na kasar sannan ya hana firayim minista ariel henry da ke fuskantar ƙalubale komawa gida To madalla a gaida Muhammad Hafiz Baballe masu saurare da haka muka kawo karshen wannan shirin namu na yanzu sai kuma a dakace mu na yau da gobe. Sannan kuma idan Allah ya kai mu can da dare wato karfe 8 da rabi agogon Najeriya a Nijar Kamaru da wato karfe 8 kenan da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin. da kuma julie leathers gresham da ta kula da sauti ta kuma ba da umarni har ma da injiniyan mu na yanzu peter handley ni murtala faruk sanyin na ke muku fatan alkhairi ma'assalam.